Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Laraba goma sha bakwai ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewar ƙasar Amurka ta bayyana shirin bayar da tallafin miliyan 1,600 na sefa a matsayin gudunmawar da za a zuba asusun bai ɗaya na samar da takin zamani ga mazauna karkara a jamhuriyar Nijar. Sannan za ku ji cewar ma'aikatar harkokin wajen Faransa. ta cire arewacin jamhuriyar Nijar daga jerin wurare masu haɗari bayan da ta buƙaci 'yan ƙasarta da su ƙauracewa yankin fiye da shekaru goma da suka wuce. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni to amma kafin nan ga babaya Yakubu Makeri da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. a yau laraba shugaban amurka joe biden ya tabbatar wa da amurkawa cewa amurka ba za ta gaza ba wajen biyan basussuka da ke kanta a yayin da fadar white house da manyan jigajigan 'yan majalisun kasar ke gudanar da zafafar tattaunawa na kasafin kudi inda 'yan jam'iyyar republican suke neman rage kashe kudi rashe wato kashe kudade don ita ma ta amince da faɗaɗa kofar ciyo bashi ina da yakinin cewa za mu samu yarjejeniya kan kasafin kuɗi kuma amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba in ji biden yayin da yake shirin barin washington don halartar taron koli na kungiyar g7 a ƙasar japan tare da shagabannin wasu manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya kuma duk shugaban da ke cikin ɗakin da za a tattauna ya fahimci sakamakon da zai biyo baya idan muka kasa biyan kudadenmu kuma zai zama bala'i ga tattalin arzikin amurka da amurkawa idan ba mu iya mun biya kudadenmu ba in ji biden fadar white house ta yi ikirarin cewa al'amuran guda biyu wato shirya kasafin kuɗi da kuma kara kofar ciwo bashi da za a biya kudade da amurka ta riga ta yi amfani da su bai kamata ana hada su wuri ɗaya ba kamar yadda suke cikin kasafin kudin da kakakin majalisa na republican kevin mccarthy ya gabatar biden ya ce wato ya nace cewa majalisa ta kara damar ciwo bashin daga dala triliyon 31.4 wanda ake da ita yanzu tare da kuma wato ka a gindaya wasu sharuɗa akan kashe kudaden nan gaba wasu 'yan bindiga masu sarrafa kansu a kasar wato a kasar sudan sun yi barin wuta a wani wuri mai cike da yashi a karkashin wani gini a khartoum yayin da wasu sojojin kasar da suke sanye da riguna daban-daban suka daga hannayensu domin su nuna kansu an shiga wata rana a cikin yaƙi da ake yi babu kakautawa tsawon wata guda kuma ya ci gaba a yau laraba kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta bayar da rahoton cewa fiye da rabin al'ummar kasar da suka kai miliyan 25 na buƙatar agaji da kariya ramesh rajasingam shugaban ofishin hukumar ayyukan jinkai ta majalisar ɗinkin duniya da ke geneva shine shaidawa manema labarai a yau manazarta sun ce babu wani bangare na sojoji daga sojojin karkashin jagorancin babban hausa sojin kasar abdul fatah al-burhan da kuma dakaru na musamman karkashin jagorancin tsohon mataimakinsa muhammad hamdan da galo da suka sami nasara a wannan fagen daga kuma yanzu haka khartoum babban birnin kasar sudan ya zama fagen daga ba kamar yadda ake tunani a baya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kasashen iran da rasha sun amince a yau laraba da yin haɗin gwiwa akan aikin gina kashin ƙarshe na hanyar zirga-zirgar kasuwanci kan tekun gulf da indiya tare da kaucewa mashigin tekun yammacin turai ministan sufuri na iran meran barpash wanda ya rattaba hannu akan yarjejeniyar da takurarsa na rasha a tehran ya ce za a kammala aikin layin teku mai nisan kilomita 164 a arewacin iran a cikin shekaru uku ita kadai ce hanyar da za ta bauɗewa babban hanyar zirga-zirgar teku ta ƙasa da ƙasa ta arewa zuwa kudu da ta taso daga arewa maso gabashin rasha ta ratsa cikin azerbaijan zuwa kudancin iran kana ta zarce zuwa indiya rasha da iran dukkaninsu suna ƙarƙashin takunkumin ƙasa da ƙasa wanda ya takaita musu yin kasuwanci a ƙarshe kuma a halin da ake ciki gwamnatin kasar china ta buƙaci ofishin jakadancin kasashen waje da ke birnin beijing da su guji nuna farfaganda a wani mataki na nuna goyon baya ga ukraine gwamnatin shugaban kasar Xi Jinping ta ce ba ta da hannu a halin da Moscow ta shafe watanni goma sha biyar tana kaiwa ƙasar Ukraine, amma ta sha nana ta hujjar Rasha game da halin tana mai zargin Amurka da NATO da tsokanar Moscow. kakakin kungiyar tarayyar turai ya ce ma'aikatar kula da harkokin wajen kasar china ta ba da sanarwa a ranar 8 ga watan mayu ga dukkan ga dukkan jami'an diflomasiyya da ke garin cewa su mutunta dokoki da kuma ka'idoji na kasar china kuma kada su yi amfani da ofisoshin jakadancinsu wajen fitar da farfagandan siyasa don gujewa haifar da saɓani tsakanin kasashen duniya. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai babar rahotannin namu Amurka ta bayyana shirin bayar da tallafin miliyan 1,600 na sefa a matsayin gudunmawar da za a zuba asusun bai daya na samar da takin zamani ga mazauna karkara a jamhuriyar Nijar. Wannan shine zagaye na uku da Amurka ke ba da irin wannan tallafi a ƙarƙashin shirinta na Millennium Challenge Cooperation MCC, shirin da ke nufin sassauta wahalhalun manoma a Nijar. wakilin murya amurka a yamai suleiman mini barma ya aiko mana da karin bayani I'm very pleased to join you today to celebrate the continuation of MCA and MCC's support to the government of Niger. Mataimakin shugaban Millennium Challenge Corporation Mr. Cameron Alford kenan wanda ke ziyarar aiki a yanzu haka a nan Niger yana mai jawabi a yayin wani kwarekwaren bikin da aka shirya a gidan jakadan Amurka da ke birnin Yamai. mr cameron na mai albishir kan sabon tallafin kudaden takin zamani da kasar amurka ta yanke shawarar bayarwa domin ci gaban shirinta na samar da taki akan farashi mai rangwame a niger i'm thrilled to announce that mcc will be contributing 1.6 billion francs cfa for another round of targeted vouchers ya ce ina farin cikin sanar da cewa shirin mcc zai zuba miliyan 1,600 na sefa a zagaye na gaba na tallafin takin zamani domin manoman nijar iyalai 35,000 ne muke shirin baiwa tikitin da ke bada damar karbar wannan tallafi a yayin ayyukan noman da ake shirin farawa nan gaba will enable you to benefit from an especially fruitful growing season gwamnatin nijar wacce ta kafa asusun bai daya da zumar samar da wadatar taki kuma akan farashi mai sauki ta yaba da gudunmuwar mcc a wannan sabuwar tafiya da ke hangen bunƙasa noma a ƙarƙashin shirin 'yan nijar su ci da 'yan nijar yayiya garba shine magatakardan ofishin ministan noma muna kawo mu ga mcc amsiya da suka kawo wannan tallahi muka kawo wannan sauyi bisa harka taki da taki gwamnati ne ke saidawa amma sai aka yi tsari ya koma ga hannun 'yan kasuwa dan abin da ya sa aka yi wani reform dan a samu taki ga hannun 'yan kasuwa a same cikin kasa gaba ɗaya ina kuma a samu taki mai kyau kuma mai rahusa alhamdulillahi an ci nasara bisa tahiya da ah, siyasan mu ta 'yan nijar ta ci da 'yan nijar ta ma na ɗaya farko wanda ake so a bunƙasa noma da kiwo kasan ko ba a bunƙasa noma in babu taki wannan shine zagaye na uku da manoma ke karbar tallafin kudaden taki daga mcc waɗanda suka mori wannan tsari a zagayen farko da na biyu sun ga sauyi a gonakinsu sau da tinni wata dattijuwa ce da ke noman shinkafa wallahi daga sabu ta ce muna godiya lokacin da babu wannan shiri ba mu da abin yi ni ba na fankasu ba na tuyar kosai noma na sa gaba da shi nake biya wa yara na kudin karatu kuma da shi nake musu kayan sallah da dukkan wasu bukatu a tsawon shekarun nan biyu da na karbi gona ta daga hannun wanda na ba jingina na gode allah duba ka gani yanzu har waya na mallaka ina kiran yara na da ita alhali a shekaru shida na baya zaune nake ba aiki a yayin bikin kaddamar da wannan zagaye na uku na kudaden tallafin taki na shirin mcc an sanar cewa tsarin ya taimaka wajen magance tsadar takin da duniya ta fada sanadiyar mamayar da rasha ta yi wa ukraine a dai gefe a wannan laraba 17 ga watan mayu aka damka wa gwamnatin nijar hanyar motar doso bela a hukunce wacce kasar amurka ta ɗauki ɗawainiyar gyaranta a karkashin shirin mcc sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulaiman Mini Barma. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta cire arewacin jamhuriyar Nijar daga jerin wurare masu haɗari bayan da ta buƙaci 'yan ƙasarta da su ƙauracewa yankin shekaru fiye da goma bayan da aka sace ma'aikatan kamfanin Areba a garin Arlet sai dai sanarwar wacce ofishin jakadancin nijar ya fitar ta ce an buƙaci 'yan ƙasashen wajen masu ziyara da su yi taka tsantsan wajen yin tafiye-tafiye saboda barazanar 'yan ta'adda ga wakilin murya amurka hamid mahmud da ƙarin bayani sanarwar wace ofishin diplomasiyar kasar faransa ya fitar ta ce a yankunan da aka samu sassaucin matakin a arewacin niger an buƙaci ga 'yan kasashen ketare da su yi taka tsantsan wajen tafiye-tafiye tuni dai jama'a agadas suka bayyana yadda suka ji da sassaucin da aka samu ta fuskar da ya shafi tsaro agadas gaskiya mun jima cikin wannan yanayin kamar takunkumi za mu cewa saboda tashe-tashen hankula da suka wuce gaskiya sai mu kuma allah godiya mu ji daɗi saboda agadas ta zama gari ne wanda kowa yana zauwa kuma akwai aika na hannu wanda yake sake-sake yaƙe ne da kere-kere ake yi kaga kenan dama ce za ta bamu wanda yake ɗin agarsa za mu samu mu yi walwala shekarun da suka wuce da yawa ba mu ganin ci gaba tunda babu turawan da suke zowa da lokacin nan ko mu lokacin da muna samun amfani tunda sai gani an ta yi kasuwa ana neman canjin ero haka in sun bada tun dai bayan sace ma'aikatan da ke yi wa kamfanin areva aiki a shekara ta dubu da goma da kuma matsalar ta waye da arewacin nijar ya sha fama da ita yasa kasashen turai jefa arewacin nijar cikin jallayi ma'ana yankuna masu hatsari amumin agali mamba a kwamitin zaman lafiya na jihar agadas ya kamata a yi laifin shi yanzu inda rebellion ta saya kumi da kumi muka ce to yanzu tun da dai allah ya sa yanzu an fara dagawa kadan kadan a ci gaba da kokari don saboda a shimfida zaman zaman lafiya cikin jiha saboda mu samu mutane su rika zuwa wajen mu kafin bayyanar matsalar ta waye a shekara ta da bakwai arewacin nijar da ya kasance wani yanki inda turawa ke son ziyarta saboda wuraren tarihi da yankin ke da shi to sai dai bayan cire arewacin nijar daga jallayi ya sa turawa sama da 150 ziyartar jihar agades abu haruna baba shi ke kula da yawon buga ido a agades su ma can rayuwar turawa sun da sakin mutanen su su zo nan wurin dama tun kwanan baya muna cewa duk abin da ya faru kamar komi lokaci ne sai mu ce alhamdulillah duka cikin sati kana ganin bature da ya kai goma ashirin suna yawo cikin jihar agades kuma suna hita suna gano abubuwan na tarihi wani suke bege kaga akwai yan kasashen rasha akwai kasashen amerika akwai kasashen yan belgium akwai yan holland akwai 'yan swiss akwai 'yan italy akwai alman kai kalla dai eh, kasashe da yawa na turai mutanen su yanzu suna zowa diddiga da na yi waje na eh, na samu eh, turist din da ya kai kamar hamsin wanda suka zo fannin harkoki yawon buɗe ido yana daga cikin hanyoyin da ke samar da kuɗin shiga arewacin Nijar. Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadas jamhuriyar Nijar. A gaida Hamid Mahmud. Yanzu kuma ga rahoto na musamman a kan fatan 'yan Najeriya ga sabuwar gwamnati da za a rantsar ranar 29 ga wannan wata. a halin yanzu dai ya rage ƙasa da makonni biyu a rantsar da sabon shugaban ƙasar najeriya tare da wasu jami'an gwamnati don su kama aiki gadan-gadan har na tsawon shekaru hudu masu zuwa yan najeriya da dama sun kagara suna jiran ranar 29 ga watan mayu na wannan shekara ta zo don a rantsar da sabon shugaban ƙasa sannan a ga kamun ludayinsa a mulki musamman a fannin tsaron ƙasa wasu 'yan najeriya kuma sun damu ne a game da tsadar rayuwa karamcin wutar wutar lantarki karancin ruwan sha ilimi lalacewar hanyoyi da dai sauransu wasu kuma abin da ya fi damuwarsu shine sha'anin tsaro da ya hana musu yin noma kwana gida ko kuma kasuwanci sanin kowa ne najeriya kamar wasu kasashen afirka tana tattare da irin nata ɗimbin matsaloli iri daban-daban akan haka ni tuntubi dr aminu idris masani kimiyyar siyasa a jami'ar gusau da ke jihar zamfaran najeriya don in ji irin wace shawara zai ba shugaban ƙasa mai mai jiran gado Ahmed Bola Tinubu idan ya kama aiki ko kuma ta ina zai fara. Assalamu alaikum. Eh, Mana Hassan akwai matsaloli da yawa kamar da ka faɗi a kasar nan amma dai idan ka ɗauke su zaka ga akwai waɗanda suka fi ta'azzarar jama'a musamman a arewacin Najeriya duk da yake matsala ce a arewacin Najeriya amma duk ta kara da ƙasan gaba ɗayanta because Bahaushe ya ce idan abin da dai samu a hanci hancin idanu ruwa suke ta yi. Su kaga matsalar tsaro a matsa Najeriya ya kamata matsala ce ta farko da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya kamata ya fara tunka. kara because a tunanin mu ba wani ci gaba mai ma'ana da za a samu idan babu yanayi na zaman lafiya idan ka duba duk kusan kasar gaba ɗayanta daga arewa maso yamma daga arewa maso gabas daga arewa maso tsakiya da kuma yankunan kudu maso gabas kudu maso yamma kudu maso kudu za a ga ba wani yanki wanda bai tunkara wata matsala gagaruma ta tsaro idan ka kalli arewa maso yamma matsalar yan bindiga matsalar bayan shanu matsalar satar jama'a ta asabe wannan yanki ta yadda ya hana noma da ki kiwo da duk wani abu da ya shafi na ci gaba musamman kuma sashen ilimi yau makarantu suna rufe manya-manyan hanyoyi suna rufe wasu kasuwanni suna rufe to kaga kenan ba wani yanayi da za a samu na ci gaba ba tare da an tunkari matsala ta tsaro ba mun ga abin da yake faruwa a kudu maso gabas matsala ta yan mutanen da ake kira iphone yan awari matsala ce wadda ta ta'addabi kasa take tunkarar kasar nan matuka wadda ya kamata a samu da wani yanayi da za a samar da zaman lafiya a waɗannan yankuna dan ka samu zaman lafiya sannan za ka yi magana ci gaba because ba wani ci ci gaba mai ma'ana da za ka samu ba tare da ka samar da zaman lafiya ba sannan na biyu kaga ya kamata a tunkari matsala ta tattalin arziki kowa ya san yanayin da tattalin arziki Najeriya yake ciki yau mun san yanayi da muke ciki na rashin ayyuka musamman na samari mun san yanayi da muke ciki musamman na abun da ya shafi talauci duk waɗannan abubuwan ne suka haɗu suka azzara waccan matsala ta farko da muka faɗi ta tsaro ba wata al'umma wadda za ta samu ci gaba musamman tsari na demokradiyya idan ya kasance mafi yawancin al'ummar ta suna cikin talauci idan ka duba a shekara ta 2023 bankin duniya ya fitar da rahoto cewa kashi 45 na mutanen najeriya kusan suna rayuwa ne cikin matsanancin talauci idan ka kuma duba wannan matsala ta rashin aikin yi a zaka ga a shekara ta 2021 za a ga ta kai kusan kashi 19.6 wanda idan ka duba ta a shekara ta 1999 ai bai ta wuce kashi 9 ba zuwa 10 to kaga kenan tsari ne ake na demokradiyya amma kuma idan ka duba ita kanta tsarin da demokradiyya ta zo da shi na manufofin da ta take so ta aiwatar na musamman abin da ya shafi tsaron rayuka da dukiyar al'umma da kuma walwala da samar da ci gaba ga haɓaka rayuwar al'umma to ai ya samu na kasu. ko wani tsari ko wani demokradiyya ne ko aka sai haka idan ya kasa kare rayukan jama'a da dukiyoyinsu da kuma inganta rayuwarsu to wannan tsari ya samu na kasu. To dokta wannan irin bukatu ne ya kamata a ce 'yan Najeriya sun gabatarwa shugaba Ahmed Bola Tinubu idan ya kama mulki. Kamar yadda ya ce farko farko dai bukata ta farko da ita ce kan gaba fiye da kowace bukata ita ce ta misali tsaro a tabbatar da cewa an kare su akalla suna iya tafiye-tafiye daga wannan gari zuwa wannan gari cikin aminci suna iya kwantawa gidajen su cikin aminci suna iya zuwa kuma wurin ayyukan su cikin aminci bukata ta biyu ta matsala ta tattalin arziki musamman abin da ya shafi tsada ta rayuwa Dr. Aminu Idris na jami'ar Gusau a jihar Zamfara kenan yake baiwa shugaban kasar Najeriya mai jiran gado Ahmed Bola Tinubu shawara ta inda zai mai mayar da hankali idan ya kama mulki hauji daya wasu 'yan najeriya sun bayyana bukatunsu ga sabon shugaban kasa ahmed bola tinubu idan ya kama mulki alai mutu alaga onema alu akinyele in sabon su gaba kasa ya so alai bola mai tinubu giya mai abun da yake dame kowa ya jara shi ci gaba da jara ya maida shinkafa kirimin kudi ya maida mai kirimin kudi kowa ya saman lafiya kowa ya ji daɗi aka muke so ya batun wutar lantarki da hanyoyi da ruwan sha da ilimi a kowa yana da kyawu kuma muna so ya kara alai bala ahmed tinubu ya kara isa ma mai kyau sosai akwai kyau da alai buhari ma ya yi kokari amma duk da haka na san alhaji bala ahmed tinubu ce ci gaba da kokari na sunana alhaji rashid oyo inda tinubu ya kama mulki abin kowa ya ka jira yanzu gyara najeriya gaba daya muke so kai bangare na sariya a gyara shi dambara na power ka gane electricity najeriya bai da shi wuta kenan a gyara shi wajen titi a gyara titi sosai kuma a wuta a fita da wannan wannan hausa ne wannan nibo ne a a kama gaba da mutane saman nashi wato kada a yi kabilanci kenan eh, kabilanci kenan ba mu so kabilanci a Najeriya a gyara wannan to ya batun tsaro da wuta da kuma ruwan sha ruwan sha ma babu Najeriya kuma Allah ya sa kuma taimake shi Allah taimake shi gyara wannan bangare ta kuma akan wannan man kishi kishi nan na arewa Boko Haram ba mu so Najeriya ko nan bangare nan South West na ma Fulani ko aka ce ana damu mutane a gyara wannan wuri ne ya fi kyau sunana Muhammad ana kira na Alhaji Yaro nan kara to me yake so ga Tinubu idan Allah ya kawo shi mulki Tinubu abun abin da nika so gare kada kada ya zama muna irin Buhari kamar me hake nuhi zan sako sako ya bada aiki baya bibiya ba ruwan shi da abin da ake a Najeriya to abin da muke so da Allah ya mai da hankali abin da yake faruwa a ƙasa ya kula da ƙasa ya jara mu na ƙasa wanda ke shugabancin ƙasa ya zaka ce ba ruwan shi da abin da ke faruwa a Najeriya ai Buhari duk duniya ita ta sa ai ba ruwan shi da abin da yake faruwa bai damu da abin da yake faruwa kana nuhin baya ɗaukar matakai bai dokan mataki ya an kai tura sojoji irin jihohin Zamfara irin Maiduguri barno irin su Adamawa irin su Kano Katsina da sauransu. Eh to ai dai tura baya zuwa ya bincika me yake faruwa me ake yi me aka yi je me aka yi gobe baya tambaya. To kaga yana da to kana shugaba ka bincika me yake faruwa me aka yi jiya me aka yi gobe me aka yi yau ina da to kai shugaba ka bi ka riga bincike. zaka na buga da Allah gode mai injin. Sai fata kuke ma sabon shugaban kasa Tinubu ina Allah ya sa ya shiga. Eh to muna fata kai a zama a ce gonda jiya da yau saboda yanayin da ake dauka a arewa wasu ba da ci gaban arewa ya kasa kawai abin da suke sa aljihunsu. To sannan akwai masu son cewa komai da za a yi ka a yi ba da su ba sana su ba ci gaba suke so ba idan kamar shahararwa da ba dace da abin da ra'ayin shi ba kai dauka ina gabga aiko da wannan rahoton wani mazauni gabashin sakkwato ya kira ni ta wayar tarho ya nemi taimako kamar haka da Allah ya idan Allah ya kai shugaban kasa mai jiran gado Ahmed Bola Tinubu ya fara mulki me

Hassan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Madalla yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. ghana da asanti kwatakwa samuel hukunci ya jinjina wa hukumar kwallon kafar kasar ghana gfa e, dangane da makarantar kwallon kafar ta ghana da ta buɗe makarantar da aka kaddamar a bisa haɗin kan makarantun ilimi masu zurfi da dama cikin kasar manufarta inganta karfin ilimin kowane mutum da ke cikin fagen motsa jiki jami'a ghana upse da gimpa da knust na a cikin jami'o'i da ke da hannu a wannan tsari da an ka kirkiro biyu ƙarshen shugabancin jagoran jfa e ketekreku makarantar ƙwallon ƙafar ta ghana za ta zama dandali ne na samar da masu koyar da wasan ƙwallon ƙafa da agent agent da masu shugabantar wasa na ƙwallon ƙafar a ghana ƙungiyar black princesses ta nuna ta shirya sosai wa gasar b under 20 cup of nations na wafu yayin da ta yi kace-kace da nijar a wani wasan sada zumunci a ranar Laraba da safe yau kenan. Stella Nyamice ta zura kwallaye uku yayin da Faiza Saidu da mafiya Nyami sun ka ainihin zura kwallaye biyu sai Tracy Chum da helen alomenu da Mary Amponsa da sun ka zura kwallaye ɗaiɗai da ya ba ga da babban nasara. Black Princesses sun soma wasan da azama yayin da mifiyan yamice ta buɗe raga cikin minti hudu kan helena lomeno ta ƙara cikin minti takwas talan yamice ita kuma ta ƙara bayan minti biyu haka sun rinka jera wa nijar kwallaye sun yi mata ɗaya ɗaya har goma sha ɗaya tsohon ɗan wasan house of oak da Asantiko ta sai kufo ya ji ba daɗi daga ɗiyan ghana bayan kiran da ya yi cewar a wa andre ayew ritaya daga black stars sharhin na kufo ba shi da kwakwarar hujja abin da ya sa ya sha suka da dala wadda daga masu sha'awan kwallo ayew wadda ya zaka shi ne kaftin ɗin black stars kuma jigo ne cikin ƙungiyar kuma ya yi bajimta wadda ya fi kowa yi wa ƙungiyar ta black stars wasa kuma har yau ko yaushe yana taka rawan gani kuma yana cin kwallo tun ba ma muhimmin wasannin shidda na baya masu muhimmanci na black stars ba mutane sun yi kusatar da ya kai su dandalin sada zumunci sun ka daddan karawa kufuwa baƙaƙen maganganu joe capito ga misali cewa ya yi na yi mamaki ban zaci tsohon dan wasa zai fito da irin wannan magana ba a yi in masu koyarwa suka ga har yanzu yana da karfin yin wasa kai wane ne kasa ya yi ritaya da wannan muka iso karshen labarin wasannin redwan allah muktar sashen hausa na muryar amurka accra ghana to madalla masu sauraron mu ga wannan Ya Allah ya Allah na Domin iyali, shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi ci gaban iyali da nufin neman mafita, kama daga harkokin siyasa. Su a nasu yanzu idan aka basu wannan mukamin suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. mu kuma abin da muke dubawa balansin ƴaƴayenmu da suke tasowa ai ba ma mata ba ai dan talaka ma ba yanzu yanda suka yi karfi ba za su so yi kokari ba na farko duk abin da aka yi a kowane kasa dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa tarbiyyar ƴaƴa addini tun farko yace ka zaɓowa 'ya'yanka uwa ta gari saboda me a nan ne za ka samu tushen tarbiyyar 'ya'yanka ya taso kai a matsayinka na babba idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka ja ce kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido zamantakewa tsakanin ma'aurata hakkin aure a akan namiji yake na farko shine mai aurowa na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmantarwa da tarbiyyantarwa da ba da gida da komai da komai to amma a kasar Hausa a baibai ake tafiya da abu da kare hakkokin mata da ƙananan yara ina so ne a bi min hakkin 'ya'yana da aka lalata su mahaifinsu ya lalata su abin mahaifinsu su kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a Allah ya bayyana gaskiya ya Allah ka bayyana gaskiya kasance da shirin domin iyali kowace alhamis karfe 6 agogon najeriya nijar kamaru da chadi karfe 5 agogon ghana murya amurka duniya a tafin hannunku. ko kan in yi shuru ko in yi magana to da haka muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice yau laraba shugaban amurka joe biden ya tabbatar da amurkawa cewa amurka ba za ta gaza wajen biyan basussukan da ke kanta ba yayin da fadar white house da manyan jigajigan 'yan majalisu ke gudanar da zazzafar tattaunawa na kasafin kuɗi inda 'yan jam'iyyar republican ke neman rage kashe kudaden gwamnati don ita ma ta amince da ƙara faɗaɗa kofar wato ciwo bashin suka ina da yakinin cewa za mu samu yarjejeniyar kasafin kuɗi kuma amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba in ji biden yayin da yake shirin barin washington don halartar taron koli na ƙungiyar g7 a ƙasar japan tare da shugabannin wasu manyan kasashe masu karfin tattalin arziki a duniya kasashen iran da rasha sun amince a yau laraba na yin wani haɗin gwiwa akan gina kashin ƙarshe na hanyar zirga-zirgar kasuwancin kan tekun gulf tare da indiya inda za su kaucewa mashigin tekun yammacin duniya ministan sufurin iran wanda ya rattaba hannu akan yarjejeniyar da takwaransa na rasha a tehran ya ce za a kammala wannan aiki na layin teku mai nisan kilomita 164 a arewacin iran a cikin shekaru hudu ita kadai ce hanyar da za ta bauɗe wa babban hanyar zirga-zirga ta ƙasa da ƙasa ta arewa zuwa kudu da ta taso daga arewa maso gabashin rasha ta ratsa cikin azerbaijan zuwa kudancin iran kana ta zarce zuwa indiya a halin da ake ci kuma gwamnatin kasar china ta buƙaci ofisoshin jakadun kasashen waje da ke birnin beijing da su guji nuna farfaganda a wani mataki na nuna goyon bayan ukraine Masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta bada umarni wato Julie Leathers Gresham. Da injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri mu kasance lafiya.